masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin kwankwasi a matakin nasara inda a yau shirin namu yayo muku kamun wani tijan arziki kuma mai daraja a cikin wannan tafiya ta kwankwasiya daga jihar Legas wannan dai ba kowa ne face mataimakin tafiyar kwankwasiya a can jihar ta Legas wato Alhaji Balaraba Suleiman Kura a madadin masu kallo yi maka barka da shigowa wannan shiri to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ma ina amsa wannan ainihin sallama da kai mini nima ina muku godiya ina muku marhaban da bayyana ta a wannan gida mai albarka wannan interview da za a yi mini mai albarka to ranka ya daɗe an ce da waka a bakin mai ita tafi daɗi za mu so ka gabatar da kanka ga masu kallo domin sanin da muke tare a cikin shirin to dan takaitaccen gabatar da kaina da zan yi sunana alai Balari suleiman kura kuma mataimakin shugaba a babbar jihar nan da ake kira lagos state na 'yan arewa ƙarƙashin tafiyar madugunmu shine kwankwasiya ni mataimakin shugaba ne a jihar lagos to ranka daɗe ga ka dattijan ɗan kasuwa me ji hankalin ka shiga tafiyar kwankwasiya a wannan jiha ta lagos to wannan wani abu ne a bayyana kamar yake kama ana iya cewa a rubuce yake duk kuma abin da yake a rubuce in ka gan shi to iyakacin ka korin karantawa wato ni ɗan siyasa ne tun da daɗewa kuma siyasar ba kwankwasiyar nake ba amma abin da ya sa na mai da hankali na na ga mutane sun a musamman a inda na fito shine lagos mu 'yan arewa suna matukar ƙaunar kwankwasiya kuma suna matukar ainihin shugabancin kwankwasiya kuma suna matukar ainihin ƙaunar aikin da kwankwasa ikewa mutane 'yan arewa a lagos wannan shine ya ja hankalina na ga to babu abin da zan yi kafin a tafi a banna a baya to ya kamata ni ma in mazan ɗare jirgin a tafi da ni idan muka yi duba irin na siyasa wani hali tafiyar kwankwasiya take ciki a jihar ta lagos alhamdulillah wallahi ba fariya ba lafaran tsarin kwankwasiya a jihar lagos ba don kar muku magana ku ce kamar ban gaskiya ba sai in ce kwankwasiyar da take lagos babu ita ma a kano kwankwasiya yadda ake kaunar kwankwasiya a lagos ina ganin wato silisi ne suke kaunarsa a kano amma muna nan kwanmu da kwarkwatan mu saboda mun san wane ne kwankwaso kuma wani aiki yi mana a jihar lagos saboda haka ne duk jama'ar lagos suke kaunarsa ɗari bisa ɗari to ranka daɗe ka ce tafiyar ta kwankwasiya a lagos sai dai a ce masha allah ko san barka kana nufin ba fama da zaizayar magoya baya duk da babu gwamnati ko kuma jam'iyyar ta pdp da makon kwasiya babu gwamnati a nan ta yanzu ƙwarai kuwa ai lagos mahaɗa ce ta mutanen da suka san me suke me a gabansu dukkanin wayayyu ne mun san menene muke yi mun san menene ci gaban dan adam mun san rashin ci gabansa kuma bara in tabbatar maka da cewar wato ma mu ba 'yan arewa da muke a lagos ba ina tabbatar maka bayan kashi ɗarinmu muna tare da kwankwasiya to akwai yarabawa da inyamurai ma wanda da su muke mutum suna kawo kansu kuma suna nan suna son kwankwasa fiye ko kuma ce daidai da inda muke son kwankwaso nan ba wannan ne ma abin tsayawa ba idan mun yi gaba sai mu ga cewar akwai ƙungiyoyi ƙanana ƙanana na yarabawa wanda sun sha zuwa su same mu suna son mu yi tafiya da su suna son mu dinga mitin da su kuma lafaharan inda a ce mu da yawa kuka kira mu ko kuma da wani bayarabe kuka kira mu ko mun taho da bayaraban da muke mitin da su a can da sai in nuna muku shaidar eh muna mitin da wa'annan to ni kadai ne nazo da sai in nuna muku cewa babu shakka muna mitin da yaraba muna mitin da inyamurai kuma dukkanin su mazauna Lagos ne saboda haka muna samun riba muna samun ci gaba a yan arewa da ainihin yan south west da kuma ainihin yan east duk suna zuwa muna yin mitin da su a ƙarƙashin kwankwasiya saboda haka muna samun riba ba karama ba to ya kake kallon takarar sanata injin trabi musa kwankwaso don shugabancin kasar nan shin ya cancanta ya zama shugaban kasar najeriya ko kuwa wala bas ina ganin wannan tambayar ma bata taso a min ita ba kusa dai mu dai a can yammacin najeriya tun daga nan osun ya tafi oyo ya tafi ogun ya tafi ondo ya tafi ekiti ya tafi lagos ya jingina zuwa wajen ainihin kasar inyamurai to babu shakka mu a namu tunanin babu wanda muke ganin ya cancanta da ya zama ainihin a bashi tiket na shugabancin najeriya da ya kai dr rabiu musa kwankwaso dalilin me mutum ne shi wanda yake mai kaunar jama'a mai kaunar kasar nan mai kuma tausaya jama'a mai kuma tausaya kowa yamuri ne kai berebe ne kai bahaushe ne kai ainihin gara ne kai banife ne kai mutumin babarbare ne kai in dai muna zaune a lagos shi bai taba ware wani ɗaya daga cikin mu ya ce wannan shine nasa ba zai taimaka masa don kowa ina fadawa matsala mai gauri mai girma kuma shine ike zuwa cire mu ko kuma ya zama sanadiyar fitan mu a wannan matsalas to saboda haka muna ganin mutumin da yake da wannan al'ada a zuciyarsa ta alheri to muna ganin mu dai a can mazauna legal mu muna ganin ba wani wanda ya cancanta ya zama ya shugabanci najeriya ya shugabanci najeriya ta zauna a matsayinta na najeriya ta ɗinki a matsayinta na najeriya da ya wuce dr rabi musa kwankwaso to ka bayyana mana da kuke kauna sanata injin rabi musa kwankwaso a can kudancin najeriya to shin akwai wani aiki da sanata injin rabi musa kwankwaso ya wanda ya taɓa rayuwar al'umma ko mazauna ta yan arewa ko kuma rayuwar al'umma gaba ɗaya a matakin ƙasa kenan gaba ɗaya ko mu ce najeriya to um, alabas kamar wannan tambaya da kai mun wata tambaya ce wanda a dai matsayinmu na 'yan najeriya bai kamata a yi ta ba don arewacin najeriya da najeriya idan an duba wane ne kake ganin ya cancanta da ya huce shi na farko dai mutumin da aka karbe shi a ƙasar nan kudu da arewa yamma da gabas da kudu shi ne ya cancanci ya mulki najeriya kuma kwankwaso ya riga ya mulki wannan capacity din mu 'yan jihar lagos ko kuma 'yan jihar yamma mun riga mun san shi mun san kowaye shi a jihar eh, kudu sun san sun san kowaye shi sannan idan kuma ka dawo north central sun san sun san kowaye shi idan ka koma najeriya ta yamma da najeriya an arewa ta gabas da arewa ta kudu da arewa ta yamma duk sun san wane ne kwankwaso saboda ina ganin ma a ce ma wai kwankwaso ya cancanci shugabancin ƙasar nan bai taso ba amma idan akwai son zuciya a ciki to a iya tambaya amma idan babu son zuciya irin ayyukan da bawan allah nan kamar inda na lissafa maka baya ya ba da jam ya taimaki 'ya'yan mutane sun tafi ƙasar waje ya auratar da mataye wanda ba su da mazaje an musu mazaje wanda ya kamata a taimakawa da ainihin abin da za su yi sana'a sun yi an kammala an ɗaukaka an ƙarfafawa 'yan kasuwa sun yi kasuwanci sa'an nan kuma abin bai tsaya fa a kano ba bai kuma tsaya a arewa ba. har ainihin yammaci da kudanci abin ya je yawa mutane masu haya babur ya taimaka musu yan kasuwa ya taimaka musu duk wa'anda ka sani dinnan babu wanda dr rabi musa kwankwasa ibari kuma bayan haka an bi mu da ainihin jam da ainihin wayek duk an baya mu mun kuma yi amfani da shi to mutumin da yake da wannan bai tsaya a state ɗinsa ba ya tafi har state ɗin da ba nasa ba kai ba nan gaya maka wani abu da baka sani ba dr rabi musa kwankwa sai da aka taɓa masa tambaya cikin 2016 aka tambaye shi me isa ike taimakawa jihohi a bangaren gina university ice yana taimakawa kowace jiha duk jihar da take najeriya yana taimaka mata inda za ta gina university ba don komai ba sai don 'ya'yansu kanawa da suke zaune a nan gurin kwankwasa ya taɓa wannan bayanin to mutumin da yake da wannan aƙida kai ka san ba kowane ne daga cikin mu zai je wannan university din ba amma shi ina yi in case to mutumin da yake da wannan kyautatawar da wannan hangen da wannan tunanin saboda Allah in dai za mu yi adalci ya kamata mu ga cewar babu wani a gabansa sai shi kuma muna fatan eldoji lidoji manyanmu na cikin wannan tafiya ta ainihin kungiyar pdp ya kamata su gane ba in dai ba suna son a yi faɗar ƙwarya ba ta fashi gaba ɗaya in bai ba suna son haka ba to ya kamata su tsaye da mutumin da zai kawo musu najeriya ba wanda ba zai kawo musu ba wannan shine abin da nake roƙon shugabanni na cikin wannan jam'iyya su duba shi su yi masa ainihin mark ɗin cewar ya cancanta to ka bayyana yadda kuke kaunar sanata inda trabi musa kwankwasa a kudancin najeriya shin akwai wani abu da kake ganin kwankwasa ya wanda ya taba mazauna jihar lagos ko yan arewaci ko kuma yan najeriya baki daya a can yammacin najeriya da kudanci eh to alhamdulillah um, dr rabi musa kwankwaso shi kansa ya iya abu manta amma shi ya ce idan maye ya manta uwar ya ba za ta manta ba mu ya je Legas ya taimaki mutane a Ido kuma yayin da aka ce dan adam ko kuma yayin da aka ce shugaba ya zo don kabilarsa ya taimaka mata ko da mutum ɗaya izo don ita ya taimaka masa wannan ya nuna kawaici da kawaici da ƙauna isa ya zo amma mutanen da ya taimaka a wannan gurin suna sai da rake ne a ido nan wajen gidan babban nefa ta ƙasa nan suke zama aka tashe su a gurin aka kuma kwashe musu rakensu amma da izo sai aka ce to su bar gurin ice ba za su bar gurin ba tun da ba a tanadar musu guri ba nan aka sake nema musu guri kuma dukiyarsu ta rake da ta sulwanta sai da aka biya musu to mutumin da yi wannan sa'annan irin wannan clash ya taba faruwa a my 12 ba sau ɗaya ba so biyu ba ya je ya kashe wannan wuta mutane 300 da wani ba aka kama 'yan arewacin najeriya aka je aka kulle ya kuma je ya kwanto su ya kuma bayan ya kwanto su ya ba kowa jali ka tambayi duk akwai wanda aka ba ya kamata shi ma ya zo ya ce an bashi dubu hamsin hamsin ya ba kowanne su ya ce su je su jali nan ba nan ya tsaya ba an taɓa kama motoci na 'yan arewa a ƙasar inugu za su shiga inugu guda tara nan take gwamna da jama'a da makaraban suka zo suka ce boko haram ne su kwana nawa suka yi gudun sai da suka yi kwana uku babu ci babu sha amma kwankwaso da ya ji labari ya kai kansa kuma bisa kaddarawar hukuncin allah da maganarsa da zage dantsansa da tsayawarsa da maganarsa da kwarjininsa da martabarsa ai an kyale mutanen sun kuma shiga tare da motocinsu sun kuma je masu sana'a sun yi sana'a masu so kaya sun zo sun dawo to mutumin da yake da wannan aƙida ba ta dan uwansa ba ta kowa ba ko musulmi ne kai ko kirista ne kai ko faigas ne kai sau babu ruwansa yana yi wa ƙasa ne aiki saboda haka mutumin da yake kowa wannan to ya kamata uwar jam'iyya ta waiwayo baya ta duba irin wannan abun in fa ana son najeriya da arziki a waiwayo baya a dube shi to alhaji suleiman balaraba kura duba da yanayin lokaci wani kira kake da shi ga 'yan najeriya musamman akan sanata injiniyar rabi musa kwankwaso fim da zan masa dai iri ɗaya ne dai da na baya illa kiran da zan musu idan ba a yi ka ba an wa naka an wa dan uwanka idan ba a yi wa dan uwanka ba an wa dan unguwarku idan ba a yi wa dan unguwarku ba an wa dan garinku to yayin da aka ce duk wannan arziki in ba a yi maka ba an wa dan uwanka in ba a yi wa dan uwanka ba an wa dan unguwarku in ba a yi wa dan unguwarku ba an wa dan garinku yayin da aka ce duk dr rabi musa kwankwasa ya bi jama'a ya musu irin wannan alheri dan kai ba a yi maka ba to kada wannan abin ya sa ka ƙi gaskiya saboda haka ni a nan ina ganin cewar jama'ar najeriya su yi haƙuri kada su bi sharri da ƙarece-ƙarece na jama'a kada su bi son zuciya na wasu jama'a su ɓoye gaskiya su faɗi ƙarya ya kamata dukkaninmu masu hankali ne masu tunani ne manya ne mu magidanta ne mu mun san waye dr rabi musa kwankwaso jama'ar ƙasar nan su karkada ƙuri'a su su karkada komai nasu ya zama cewa suna sauraron lokacin da Allah zai ba kwankwaso tiket na shugabancin ƙasar nan su kaɗa masa sa'annan kuma in kwankwaso ya tafi shugaban ƙasa to muna fatan mu kanawa mu tsaya mu zage danɓe irin kayaniya da rikita-rikitar da aka yi baya mu ga cewa mu da ma ba mu santa ba mu koma sak mu koma tsari na gaskiya mu kana dama mun sanin ba abin da za mu ce da su sai godiya wannan fin karfin su yi kuma duk abin da aka ce an fi karfin ka babu inda za ka yi saboda haka sun yi kokari sun ba da goyon baya sun yi abin da ake bukata a sun yi saboda haka muna fatan irin wannan abin da suka yi su sake maimaita irinsa ko fiye da wannan to masu kallo anan da za mu sallama baban muna godiya masu kallo anan za mu karkare shirin na kwankwasiya matakin nasara na wannan rana a madadin ni abbas adam abbas da na jagoranci shirin sai kuma babban bakon namu na wannan rana mataimakin shugaban tafiyar kwankwasiya ta jihar lagos wato alhaji suleiman balarabe kura muke masa fatan allah mai da shi gida lafiya ku tara da mu a mako mai zuwa bisalam mun gode allah ya nuna mana lokacin amin allah muna gode